This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad har da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu are barkanmu da wannan lokaci na ranar 22 ga watan Mayun shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. yayin da ya rage kwanaki kaɗan a rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya jam'iyyar pdp mai barin gado ta ce mu ma sai mun nemo wasu daga wasu wurare ko jam'iyyu ne ko a'a mutane ne wanda da ba sa siyasan ko matasa sabin jini su zo a sake haɗuwa To a jamhuriyar Nijar shin ina ikirarin da ake yi na cewa Musa Shangari da wasu sarakuna na da alaka da kungiyar nan ta Boko Haram? a to ai ba wanda zai iya hitowa karara ya ce maka suna da alaka da 'yan boko haram ko kuma ba su da alaka da 'yan boko haram bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka To a can ƙasar Chadi an samu ra'ayi mabambanta tsakanin al'ummar kasar kwanaki kaɗan bayan da majalisar wato dokokin kasar ta tsawaita wa'adin dakarunta a yankin da suke yaƙi da suke yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Eh gaskiya wato abun ya kasu kashi biyu ne akwai waɗanda suka wannan abu ya yi musu daidai sun yi murna akwai kuma wasu da suke gani haka din nan bai ba suna gani kamar siyadi ta dauke sojojin ta kai najeriya wasu ana musu rauni wasu ana kashe su to muna kuma tafi da shirin musulunci tushen rayuwa wato da bello habib galadanci amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a sauran masu salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani harin kunar bakin wake ya fasa kayan fashewa a cikin wani masallaci na mabiya ɗari kashiya a gabashin ƙasar saudiya yau juma'a lamarin da ya sanadiyar rayukan mutane da yawa da jikkata da dama wannan fashewa dai ta zo ne a lokacin sallar juma'a a masallacin imam ali da ke yankin katif a bakin gabar teku da ke gabashin daular saudiya wadda mafi yawancin mutanenta mabiya ɗarikar sunna ne kamfanin dallacin labaran kasar mallakar gwamnati da ya tabbatar da aukuwa wannan lamari hotuna da aka saka akan shafuka sada zumunta na yanar gizo sun nuna gawawakin jama'a da waɗanda ma suka ji raunuka kwance cikin jini yayin da ake zuba wasu kuma a cikin motoci na kwana-kwana a kusa da masallaci ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari kuma ba a tabbatar da adadin waɗanda wannan lamarin ya shafa ba irin waɗannan har-haren dai ba a saba ganin su a saudiya ba duk da cewa ƙasar na raba iyaka da ƙasar iraki da yaman waɗanda ke fuskantar kalubalen rashin kwanciyar hankali a wani bangare kuma yau juma'a ƙungiyar is ta ɗauki alhaki ta kan shafi ƙasa da zumunta na fasa bam a wani masallaci na 'yan shi'a da ke babban birnin ƙasar yemen wato sana'a harin da ya yi sanadiyar rayukan akalla mutane goma sha wani abu idan muka koma nahiyar afirka jami'an kasar kenya sun bayyana cewa mayaka masu kaifin kishin islamu sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'a suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata ma'aikata cikin gida a kasar yau juma'a ta faɗi cewa mayakan sun kai hari ne akan ƙauyen yumbis da ke karamar hukumar garisa jiya alhamis amma jami'an tsaro sun dakile wannan hari bayan musayar wutar da aka yi zuwa yanzu ba a bayyana barnar da wannan lamari ya jawo ba ma'aikatan al-shabab sun kame ikon jami'ar garissa a watan da ya gabata inda suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin gine-ginen jami'ar mutane 148 dai suka rasa rayukansu waɗanda mafi yawansu ɗalibai ne mayakan ta'addanci na alshabab shabab sun ɗauki alawashin ci gaba da kai hare-hare a kenya domin mayar da martani akan taimakon da dakarun kasa suke baiwa ƙasar somaliya na yakar 'yan bindiga waɗanda ke da asali a somaliya labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jama'a jami'ai a ƙasar turkiya sun bayyana cewa sun tsare mutane da yawa a sumami da suke ci gaba da kaiwa 'yan kasuwa waɗanda ake zargi da alaka da wani malamin musulunci mutumin da shi kuma ake zargin sa da yunkurin hanbari gwamnatin wannan ƙasa jami'ai sun bayyana cewa an fara kai sumamin ne yau juma'a a birnin konya kuma an ma fitar da sanarwar neman waɗansu mutane da dama a cikin sahar da jami'an 'yan sanda ana zargin su da yin alaka da wani malamin addinin musulunci wanda ke nan amurka kuma sunan shi fethullah gulen shi wanda malami da shugaban turkiya tayyip erdogan ya zarge shi da yunkurin hamɓar da gwamnatinsa a halin yanzu dai an samu labarin cewa an kai waɗannan sumame a birnin konya da ma wasu larduna guda goma duk a turkiya gwamnati na zargin gulen da kitsa wani zargin cin hanci da rashawa a shekarar 2013 domin shafawa ministocin gwamnatin kasar shuni shiko gulen ya yi watsi da wannan zargi mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce musulman kabilar rohingya na kasar myanmar da suke arcewa fatara da kuncin rayuwa da kasar ya kamata a yantar da su su zama 'yan ƙasa a zaman wata hanyar taimakawa wajen magance rikicin jin kai da ke addabar wannan yanki jami'in ya ce rashin sanin tabbas haɗe kuma da rashin wani matsayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa mutane suke arcewa mr blinken ya yi wannan furuci ne yau juma'a a birnin yangon inda ya zanta da jami'an ƙasar myanmar rotanni sun ce mabiya addinin buda na kasar bama sun hana mabiya addinin musulunci zama 'yan kasa ana kuma tauye musu 'yancinsu kimanin 'yan gudun hijira da bakin haure dubu uku ne yawancinsu 'yan kabilar rohingya daga kasar bama da bangladesh aka ceto ko kuma suka yi iyo zuwa gabar teku a kasashen kudu maso gabashin asiya a ranar alhamis aka tsince kwale-kwalen wato aka tsinci kwale a gabar tekun jihar kine inda dubban 'yan rohingya ke arcewa daga musguna musu da ake yi su kuma su kuma jami'an kasar bama sun ce akwai wasu 'yan kasar bangladesh da suke karyar cewa su 'yan rohingya ne domin su samu agaji daga masu ɗinkin duniya hukumomi a kasar myanmar sun ce ba za su mai da wato ba za su ba da taimakon jin kai ba kuma za su tantance ainihin inda mutanen suka fito domin a mai da su ga su. A ƙarshe kungiyar da ke hankoron kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato Amnesty International ta ce ta tattara ƙwararrun shaidu da ke nuni da cewa sojojin Ukraine dai da 'yan yakin sa kai masu goyon bayan gwamnati da kuma 'yan awari masu goyon bayan Rasha duk sun gana wa farzinoni azaba da kuma musguna musu kuma suna aikata wannan ɗanyen aiki ne akai-akai. yau juma kungiyar amnesty ta gabatar da wannan rahoto da ya bayyana dalla-dallan bayanan da ta samu daga hirarrakin da ta yi da tsofaffin fursunonin gwamnati da na 'yan awari Ƙungiyar Amnesty ta ce bayanan da ta samu dai sun firgita ta domin mutanen da aka hira da su sun ce fa akan rataye su ne da kafa ko a hana su yin bacci na wasu 'yan kwanaki ko kuma a yi barazanar ma cewa za a kashe su. Rahoton ya ce farzinoni dai sun bayyana yadda aka yi ta dukansu ko gallaza musu ta hanyar amfani da karfin wutar lantarki ko kuma a sassoke su da wuka ko ma a yi musu kisan yaudara. Saboda haka ƙungiyar Amnesty ta yi kira ga hukumomin Ukraine fa da su binciki waɗannan zarge-zargen laifuffuka na yaki da wasu muggan abubuwa da aka yi kuma a hukunta duk waɗanda aka samu da laifi. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a Najeriya yayin da ya rage kwanaki kaɗan a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarƙashin ragamar jam'iyyar APC, jam'iyya mai barin gado ta PDP ta ce a shirye take ta haɗa kai da wasu jam'iyyu domin tunkarar zaɓe na gaba. Bari barku da wakilin muryar Amurka Nasir Adam Ilhikaya daga Abuja. tuna baya kenan inda shugaba jonathan a babban taron pdp ke gwada ahmed ma'azo da cewa shine mai canza sabon takun jam'iyya zuwa ga nasara wannan dai nasara bata samu ba a wannan karan inda hakan ya jawo wannan ya kushe wannan wancan ya azalakin faduwa kan wancan har ya kai ga murabus din ahmad mu'azu da jigogin jam'iyyar ke cewa cin karo ne da bukatun jonathan ya jawo hakan pdp dai yana nuna alamun neman gamayya da wasu jam'iyyu irin abga labour da wasansu don karfafa adawa da apc ko da hakan ba zai kai ga sauya sunan jam'iyyar ba mukaddashin sakataren garan bawul na jam'iyyar adamu mai waziri ya yi karin bayani in muna so mu dawo da pdp ta yi tasiri mu ma sai mun nemo wasu daga wasu wurare ko jam'iyyu ne ko a'a mutane ne wanda da ba sa siyasan ko matasa sabin jini su zo a sake haduwa tarihin jam'iyyar pdp ma haɗaka ce a 1998 haɗaka ne na jam'iyyu farko jam'iyyu guda hudu ƙungiyoyi ne guda hudu daga baya suka shigo tukuna zan pdp da ta yi tasirin da har muka ci gwamnati muka karki gwamnati na shekara goma sha shida to a yanzu gashi an gani haɗakar jam'iyyar apc ta kai gaci saboda haka wannan shi ma wani dabara ne na siyasa amma ba dole ba ne mu bi wannan hanyar don yanayi zai iya kawowa pdp ta sake dawowa don Ah, yadda muka fashe muka cika muka fashe ita ma fi suna ta cika ta fashe amma dai wannan suna na pdp dai da watakila wasu sun gaji da jinsa watakil ko wata almundahana aka yi sai a ce a ah, kai su mana pdp za ku ci gaba da yin wannan suna ko kuma watakila za a sauya sunan na yi wayo ina jin sunan rediyon muryan america har yanzu ba a gaji da ita ba sukan bi diddigin labari su kawar da jita-jita su faɗi ainihin abin da ke tafiya kullum ci gaba suke yi saboda kai ta ma pdp idan za ta zauna ta baddala ta tattance ta yi wa kanta shari'a za ta sake farfadowa in kuma bukatan mu ci zaɓe zai sa mu canja suna sai a canja mata suna mataimakin kakakin pdp abdullahi jalo na ganin sai an kawar da marasa amana da dama kafin jam'iyyar ta farfado me bunu a gindin sa baya zuwa kashe gobara ba a kiran sama. saboda <laughs> gobara zai kama bunu to wannan shine ana maganan cewa jam'iyyar pdp bayan tafiyan mai girma jonathan za ta zama jam'iyya mai karfi ta adawa to adawa kuma ba a yin sa sai da gaskiya za a ci gaba da musayar kalamai tsakanin manyan pdp gabanin samun sabon shugaba da wata majiya ta ce tsakanin mutum biyu ne ministan abuja bala muhammad da ministan sufuri barista abdullahi idris nasura da mailika amurka daga abuja Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kuma da lasan ce a gaida kai nasiru adamu el hikaya to daga batun siyasa a najeriya sai na tsaro a jamhuriyar niger inda yanzu haka hukumomi suke ci gaba da bayani game da tsare wani fitaccen dan jarida mai suna musa shangari da wasu sarakuna ministan sadarwar kasar ya yi wa wakilin murya amurka abdulaziz adili turo karin bayani a tattaunawar su. na farko dai jihar difa kamar yadda jama'a ta sani jiha ce wadda yake cikin dokar ta ɓaci tun halin da ta shiga ciki bayan hare-haren da ƙungiyar 'yan boko haram suka kai ma wannan jiha to kuma ka san idan aka ce dokar ta ɓace akwai wani yanayi da ake shiga wanda ba saba da shi ba baya wanda a ƙarƙashinsa shi wannan yanayi jami'an tsaro suke da wuka da nama domin ɗaukar wasu matakai na musamman don tabbatar da doka da oda don kuma kare eh, lafiyar al'umma ƙasa gaba ɗaya da kuma kare iyakokin ƙasa ita da kanta. To su wannan sarakan suna da alaƙa da 'yan Boko Haram ne ko ko? A to ai ba wanda zai iya hitowa ƙarara ya ce maka suna da alaƙa da 'yan Boko Haram ko kuma ba su da alaƙa da 'yan Boko Haram. Bincike ne kaɗai zai iya tabbatar da haka. kuma kamar da na gaya maka yanzu su jami'an tsaro a ƙarƙashin wannan doka ta yancin yancinsu ne yauni ne da ya rataya a kansu su gudanar da wannan aiki na bincike akan kowa na ce maka kuma 'yan ƙasar Nijar duka ɗaya muke babu wanda ke sama akan doka doka ita ta kowa ce kuma duk wanda ake tsammanin akwai wani ɗan shakku a kansa to kaga dole a zo a zamna a yi masa bincike amma ban iya ce maka fakat suna da alaka da 'yan kungiyar boko haram ko kuma ba su da alaka da 'yan kungiyar boko haram wannan bincike kadai zai tantancewa. E, me alaka kama Musa Cangare da wannan eh, kamu da an kai? Mhm. Jami'an tsaro suka kama shi. Mhm. Kuma na ce maka doka tana hawa kan kowa. Mhm. Su da suka kama shi wata ƙilla suna da wasu hujjojinsu kuma kamar da na gaya maka tambayoyi ne ake yi. A cikin tambayoyin da ake yi za su tantancewa shin eh, Eh, kamar yadda ka tambaya ɗazu shin akwai wata alaƙa ko ko babu wata alaƙa doka ce na ce maka ta kasa tana bisa kan kowa saboda haka eh, su da suka kama shi tabbas suna da hujjojinsu don ba za ba a ji aka kama ka ba kai misali ko kuma ba ji aka kama wani mutum daban mm-hmm. amma daidai ne a cikin wannan yanayi duk wanda ake tsammani ah, ko ya furta wasu kalamai ko kuma ya yi aikata wani abu wanda ake ga shakku akan shi dole a tuhume shi a ji bayani daga wurin shi. ministan sadarwar jamhuriyar nijar kenan a tattaunawarsu da abokin aikinmu wato abdulaziz adili toro idan an biyo mu a shirinmu na dare za a ji mai kungiyoyin fararen hula ke cewa game da wannan takaddama amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar chadi inda za yanzu haka ake samun ra'ayi mabambanta game da ƙarin wa'adi da majalisar dokokin ƙasar ta yi na yaƙi da dakarun ƙasar ke yi da ƙungiyar boko haram malam adam muhammad gite mazaunin garin injamina ne ga ƙarin bayanin da ya mun eh gaskiya wato abun ya kasu kashi biyu ne akwai waɗanda suka wannan abu ya yi musu daidai sun yi murna akwai kuma wanda suke gani haka din nan bai ba suna gani kamar shadi ta dauke sojojin ta kai Najeriya wasu ana musu rauni wasu ana kashe su kuma a cikin gida ma haka gashi nan dai akwai matsaloli haka to waɗannan da sannan kuma akwai waɗanda suke gani gaskiya mafi yawan su amma suna gani haka din saboda ita shadi da Najeriya tana da alaka da juna suna da alaka da juna saboda mafi yawa ita shadi kasuwancinta kashi tis'in da biyar mafi yawa daga najeriya ne 'yan kasuwa suke zo suna saiwa kaya shin wannan rikici ya shafi hada-hadar kasuwanci tsakanin najeriya da ƙasar ta chadi gaba ya tsaye da wannan lamura gaba mutane sun shiga wata matsala ta musamman da ce suke gani cewa idan sojojin chadi suka yi kokari suka taimaka ma sojojin Najeriya aka murkushe wannan Boko Haram da suna gani kamar kasuwanci ko kuma alakar da ake samu tsakanin Chad da Najeriya za su dawo daidai sannan kuma sha'anin kasuwanci da sauran abubuwan da za su dawo daidai shine suka gani haka din ne yayi daidai kuma mafiya mutane suna farin ciki da haka kamar misali kamar mutane kamar arba'in da biyar cikin ɗari suna gani gaskiya an ɗauki sojoji an kai su ana kashe su ana ji musu rauni suna musamman ma waɗanda suke kaman waɗanda aka kai wasu su ne suke furta waɗannan lafuzza amma mafi al'ummar ƙasa waɗanda suke bangare waɗanda suke alaƙa da kasuwanci da Najeriya suna ganin haka ya yi daidai ne saboda idan aka murkushe Boko Haram to ita kanta Chad za ta samu kasuwa idan aka lura yadda kwanakin bayar da har 'yan Boko Haram sun fara shigowa cadi suna kawo hari to idan suka rinjayi Najeriya ita kanta cadi ba ta tsira to shi suke gani yayi daidai ɗin nan sojojin a ƙara musu lokaci kuma a taimaka musu da makami don su taimaka ma 'yan na Najeriya don a murkushe wannan musiba wadda take faruwa a Najeriya. akwai rahotanni da ke cewa akwai dan matsalan man fetur da ake fuskanta a wasu biranen kasar ta chadi kamar wani ƙarin bayani zaka mana game da wannan matsala ta rashin mai wallahi gaskiya mamula wato ana fama da matsalan mai fetur sosai saboda mu anan a kudin mu na sai da da muka sai lita guda 150 da hamsin idan ka kwatanta da kudin Najeriya akalla kamar naira ɗari biyu har da wani abu. Banci ma a tsadar cikin ma ba a samu shi inda inda ake yana tsada ana samun shi ma da sauki wani lokaci gashi yana tsada kuma da kuɗin ka ma ba ka samu to wannan matsala ta kai ma al'ummar ƙasa ba har gabaci saboda haka sukan kira gwamnati da dan Allah ga ta ƙasa tana da man fetur da lokacin da lokacin da take can maya a waje lokacin ba mu samu na tsadar man fetur kamar yanzu lokacin da muke da ma a cikin kasar amin kuma gashi muna fama da wannan tsadar man fetur shi ake gani wannan abu gaskiya wata matsala ce da take tana da girma ya dace gwamnati ta tashi da tashi da tsaye ta sha mun dukkan wannan lamari saka abun ya damu mutane a yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya malam adam muhammad gita kenan wani mazaunin birnin injamena na ƙasar chadi yanzu kuma ga bello habib galadanci da shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa malaman addinin musulunci a yammacin afirka na hankoron gani jama'a sun guji maganganun batanci waɗanda ke tada hankula da rigingimu a kwanakin baya akwai bullowar jama'a waɗanda suke maganganun batanci ko zane-zane ko kuma dai wasu abubuwa da ke tada hankalin jama'a waɗanda suke da ƙarfin addini ko yanzu malamai waɗanda sun fara yin nasiha kuma sun fara kira ga jama'a kan yadda za a samu a guji waɗannan matsaloli ga sheikh tijjani bala kalarawi shi babban malami ne a yammacin afirka baki ɗaya kuma na kawo shi domin mu tattauna da shi amma kafin mu fara tattauna batun batancin nan malam ya rubuta littattafai da ɗan dama waɗanda kwanan nan za su fito bari mu ɗan ji daga wajen su malam kamar waɗanne irin littattafai ka rubuta ne Salamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum malam barka da rana lafiya alhamdulillah to littafi da na rubuta na guda biyu ne ko uku na farko dai littafi ne na addu'a eh. addu'a da sunan Allah maimakon kiraye-kirayen abin da ba shi da wani abin da zai maka to malamai eh, muka shawara da su muka yi rubutu a kan sunayen Allah masu albarka. Malam ka ce kiraye-kiraye kamar me kake nufi? yawwa saboda akwai masu kira kira wasu gulgutu ya ilu wasu damdama ya ilu wani wani ne to duk rabu da wannan ka kama sunan Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mana da abubuwan da malamai magabata na gari suka fito mana da shi in za mu yi addu'a mu roki Allah sai kuma waɗanne littattafai ne ka rubuta banda da wannan yawwa to bayan wannan akwai littafi wanda na rubuta shi akan tanadin shiga kabari hmm. tanadin shiga kabari duk abin da kake nan ne makwancinka na ƙarshe lokacin da za a ana gama kai ka a zo hatta ka ko safa sai an zo ana ana dagawa dillalai suna yi musu kuɗi duk sun zama ba naka ba mutanen najeriya da ma yammacin afirka ah, da yawa ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi sosai waɗanda suke ba da himma shine wajen tanadin abin duniya tunda yanzu ma wanda ya fi arziki baki ɗaya nahiyar afirka kaga ɗan najeriya ne ah, wannan littafi kamar eh, waɗanne irin ƙarin haske zai yi musu ne ito eh ai da maganar tanadi Allah bai hana bawa neman arziki ba wanda kake magana ɗin ko da Aliko Dangote ne yanzu in yi sallah sai ya roƙi Allah kuɗi hmm. ai shi ai Aliko Dangote bai gama neman bai gama nema ba yanzu a gurin Allah har yanzu yana nema mm. in ya sallah sai ya ce Allah ba ni mm. kaga Allah ne kawai bai da bukata amma duk wanda ka sani a duniya yana da bukata sai dai kowa irin bukatarsa gwargwadon yadda Allah yi kowa mm. wani mai naira goma ina nema a gurin mai naira ɗari mai naira ɗari na nema a gurin mai naira dubu mai naira dubu ina nema a gurin mai naira dubu goma haka tafiya take. malam yanzu ga watan azumi na karatowa akwai wani tanadi ah. da kai wa jama'a wani rubuce-rubuce ah, wanda jama'a za su amfanu. Eh alhamdulillah yanzu na yi rubutu akan azumi na Ramadan mai albarka. Mun yi na Hausa da Larabci. Yanzu kuma bisa ga taimakon wasu bayan Allah mun yi na Larabci da Turanci da da Hausar Boko. Hmm. Wannan maganganu akan azumi mun ta ɗauki abubuwan da zai zama daidai da fahimtar 'yan uwa masu yin azumi ba masu sanar gima ba da jayayya. A'a daidai gwargwadon yadda in Allah ya idan ka dauki littafin na azumi wanda na rubuta hmm. ko muka taru muka yi to insha Allah rigingimun ganin wata da abubuwan da ya kamata ka kiyaye da nisuf sha'ban da ramadan da sitta shawwal hmm. da azumin litinin da alhamis da azumin kwana uku a kowane wata da azumin tasu'a da ashura hmm. da azumin ranar arfa duk mun sa su a ciki da kuma amsoshi da tambayoyi da amsoshi wanda in Allah ya yarda zai taimaka wa mutane insha Allah za mu kai shi babban masallacin jima'ar Abuja hmm. za mu kai shi babban masallaci na ta Allah shi nan Abuja hmm. za mu kawo dan hanyar zariya da ake sallar nan wajen malam bako wannan litafin kenan za mu yaɗa shi garuruwa in Allah ya yarda hmm. kafin nan kafin ramadan insha Allah. To madalla ah, bari mu taɓa wani batu na daban kwanan nan akwai bullowar ah, jama'a waɗanda suke ah, kalamai na batanci musamman ma na addini wanda kuma yake dan rurruta wutar tashe-tashen hankula haka da rashin kwanciyar hankali. Malam ya wannan menene wannan abin yake faruwa ne kuma wani irin kira za a iya yi domin a samu wannan abin da ya lafa. Wato alga ta malam lokaci ne ya kawo kai an riga an yi hawa abin da ya rage gangara alkiyama ce take ta nuna wa mutane alamun zuwanta saboda manzon Allah a nuna shi ba kowa bane. ba wai sai ma wanda ba musulmi ba a'a musulmin ma an yi dama sai taba ba hmm. amma ba ya tabo danja saboda haka waɗannan alamomi ne na tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa kana ta yadda ake yin rawani a sa ba ma mai a ce annabi ne kuma a yi barkwanci a yi barkwanci kamar da za ka yi wasan tatsuniya ga tatsuniya kai mutum ya ba kwanci ya gaya wa manzon Allah bakan magana a bashi kudi kuma waɗannan mutanen da suke hulɗa da duniya da wasu manyan musulman ma suke hulɗa amma in ba demokuraɗiyya suka taɓa ba don ka taɓa manzon Allah wannan abin da bai same su ba wani kawai ce Allah sai Allah zai kare amma in mutum ya isa yanzu shugaban duniya ya taɓa demokuraɗiyya. Eh, ta yaya za a guje tashi tashi hankula malam saboda wannan lamari. yadda muke siyan katin waya mu goge mu sa kowace lamba daidai idan muka yi wannan za mu yi kuskure wajen sa lambar waya katin waya saboda haka in ko muka san za mu yi kuskure mu goge katin waya mu sa abin da zan yi gida ma wallahi ba zai shiga ba to malala sheikh tijjani bala kala rawi kenan babban malami a najeriya na addinin musulunci mun gode sosai malam da ka mu wannan lokaci naka na gode bisa to jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma sai mako mai zuwa idan Allah ya so kai mu za mu ci gaba taɓa batutuwa masu muhimmanci ga al'umma waɗanda za su kawo kwanci hankali da fahimtar addini da kuma fahimtar juna mun gode sosai yanzu duk wanda duk waɗanda kujin su musamman shi sheikh tijjani bala kala rawi ne bello galadinci daga nan washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum kazar da bata da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Tabella sai ce kada ka yi nisa domin za ka karanto mana kaidatun labaran duniya nan an jima kaɗan amma kafin nan ga Ibrahim Jirmai da kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. ya zama hulani da sakon Naziru Abubakar Sabo Gusau wanda ya ce a gaskiya kamata a zauna teburin sulhu da 'yan kungiyar Ayas a yankin gabas ta tsakiya domin kawo ƙarshen wannan farmaki da mamayar da suke yi a ƙasashen Iraki da Siriya. Shi kuma Adam A. Adam gasho cewa yi don Allah ƙungiyoyin agaji da masu hannu da shuni a Najeriya ku tallafa al'ummar karamar hukumar Kalbalgi a jihar Adamawa domin suna buƙatar taimako na gaggawa biyo bayan daidaita su da ƙungiyar Boko Haram ta yi. assalamu alaikum muryar amurka hakika sake kama matan da sojoji suka ceto suka yi suka kuma ƙara ɗauke su daga sansaninsu ya yi daidai matuƙar bincike da sake tantance su za su yi hakan yana da kyau domin kada a kwaso kara da kiyashi daga hafizu balarabe gusau sai kuma saƙon garba na halikan ba wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa a yau zan yi kira ga dukkan jami'an tsaron ƙasata da su ba da himma sosai na ganin sun ba da ingantaccen tsaro a ranar ba da mulki da ƙarshe sai sakon badamasi aliyu rijiyar lemo kano inda ya ce sauka da adamu mu'azu ya yi daga shugabancin jam'iyyar pdp ya yi daidai domin idan ido ya mutu kwalli baya tashi da haka ina amfanin zaman kare a karofi kuma da layin sance bello habib gare ka jama wani dan harin kunar bakin wake ya fasa kayan fashewa a cikin wani masallaci na mabiya ɗari kashiya a gabashin ƙasar saudi arabia yau juma'a lamarin da ya sanadiyar rayukan mutane da yawa da jikkata da dama ita kuma kungiyar da ke hankoron kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa wato amnesty international ta ce ta tattara kwararren shirin da ke nuni da cewa sojojin ukraine da 'yan yakin sa kai masu goyon bayan gwamnati da kuma 'yan aware masu goyon bayan rasha duk sun gana wa farzinoni azaba da kuma musguna musu kuma suna aikata wani ɗan aiki ne akai-akai mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce musulman kabilar rohingya na kasar myanmar da suke arcewa fatara da kuncin rayuwa daga kasar ya kamata fa 'yantar da su su zama 'yan kasa a zaman wata hanya na taimakawa wajen magance rikicin jin kai da ke addabar wannan yanki jama'a jami'ai a ƙasar turkiya sun bayyana cewa sun tsare mutane da yawa a sumami da suke ci gaba da kaiwa 'yan kasuwa waɗanda ake zargi da alaƙa da wani malamin musulunci mutumin da ake zargi shi kuma da yunkurin hambare gwamnatin ƙasar jami'ai sun bayyana cewa dai an fara kai sumaman ne yau juma'a a birnin konya kuma ma an fitar da sanarwar neman wannan mutane da dama a cikin sada jami'ar 'yan tsanda a ƙarshe idan muka koma nahiyar afirka jami'an ƙasar kenya sun bayyana cewa mayaka masu ikirarin addinin musulunci sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'a har suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata ma'aikatar cikin gida a ƙasar yau juma'a ta faɗi cewa mayakan sun kai hari ne akan ƙauyen yambis da ke ƙaramar hukumar garissa jiya alhamis amma jami'an tsaro sun dakile wannan hari bayan musayar wuta ya zuwa yanzu ba a bayyana barnan da wannan lamari ya jawo ba mayakan al-shabab sun kame ikon jami'ar garissa a watan da ya gabata inda suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin gine-ginen wannan jami'a to masu haro abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bello habib galadanci da ya tani gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne mr vasco Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hajiya Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.